uwa masu kallo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Insha Allahu ta'ala a yanzu za mu tattauna akan muhimman rahotannin da muka samu da su game da yakin ƙasar Rasha da Ukraine a yau. A safiyar yau muka samu rahoto daga Al Jazeera cewa shugaban sojojin Ukraine ya bayyana cewa wasu fagona sojojin Shishan sun kai farmaki akan shugaban ƙasar Ukraine Zelensky sun yi ƙoƙarin kashe shi. Sai dai kuma sojojin kasar sun kashe waɗannan mayaka ga baki ɗayansu. Haka kuma ma 'yan sandan kasar Ukraine ta bayyana cewa ta saki wani bidiyo wanda ta bayyana cewa kasar Rasha ce ta kai farmaki akan wani asibiti a cikin wata rahoto cewa Taliban ta ki yadda da kiran da kasar Ukraine ta mata na ta kawo mata ɗaukin sojoji waɗanda za su yaƙi tare da ita domin kare su daga farmakin da Rasha take kai musu. Haka kuma mun samu rahoto cewa a yau ɗin a kasar Ukraine an kashe wani kwamanda na yaƙin kasar rasha an masa an kashe shi tare da wasu fago na sojojin rasha din tare da kwace wasu manya-manyan igwa-igwa na yaƙi mallakar kasar rasha din kawo yanzu kamar yadda aljazira ta bayyana cewa ukraine sun bayyana cewa tun daga ranar 24 ga watan february zuwa yau da muke ciki ita ukraine din ta kashe sojojin rasha kimanin mutum 5,400 a baya mun ji cewa sun yi ikirarin mutum 3,000 to baya ga haka yan uwa biyu daga cikin manyan kasashen duniya kasar ingila da kasar amurka sun ci alwashin taimakawa kasar Ukraine sai dai kuma gaba ɗaya sun ambaci cewa ba za su yaƙi Rasha gaba da gaba ba amma dai za su taimakawa kasar Ukraine mutane suna ta tambaya akan menene dalilin da yasa ba za su iya ƙarta gaba da gaba ba wasu suna ganin cewa karfin da Rasha ta yi ta riga ta zama barazana hatta Amurka da Ingila da sauran kasashen duniya suna jin tsoronta musamman kasar ah, Rasha ta mallaki makamai masu linzami sama da na Amurka da Ingila kamar da zamu gani a wata takarda wacce BBC suka fitar yayin da wasu kuma suke faɗin akasin haka bari mu duba wannan jumla wacce wato BBC suka fitar uh, za mu ga cewa kamar da muke gani a rubuce a cikin wannan takarda Rasha tana da makamai masu linzami guda 5,977 yayin da kungiyar NATO ko NATO duk ana faɗa. ƙungiyar NATO tana da 5,943. yayin da ita kuma rasha take ita kadai tana da dubu biyar da da da tara saba'in bakwai kaga kenan rasha ta ɗara su gaba ɗayansu 'yan wannan ƙungiya da makamai masu linzami guda nawa guda talatin da hudu. to kaga kenan jiha da rasha dole rasha za ta zama abin tsoro ga ƙungiyar nato da ma duniya baki daya haka kuma in muka duba ƙasar da ake gani ita ma tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya hatsari kuma ake ganin tana tare da rasha ita ce ƙasar china china tana da makamai masu linzami gaba ɗaya kacal guda 350 yayin da Pakistan ita kuma take da 165 India take da 160 Isra'ila take da guda 90 Koriya ta Arewa take da guda 20 cip cip to kaga kenan kasar Rasha ta ɗara gabaki ɗaya waɗannan ƙasashe makamai masu linzami kaga ko wannan kaɗai ya isa isa a ji tsoron Rasha da wannan ne wasu suke ganin wannan ne dalilin da ya sa Amurka da Ingila suke cewa ba za su yaƙi Rasha gaba da gaba ba amma dai za su taimaka wa kasar Ukraine to amma a gefe ɗaya wasu daga cikin masana suna ganin cewa ba wannan ne barazanar su ba suna jin tsoron shigowar su yakin zai bayi ga shigowar kasashen da suke tare da Rasha akwai ƙungiyoyi da ƙasashen da ke tare da ita shigowar NATO zai janyo ainihin wato ko su ma waɗancan kasashe su shiga wannan hakan zai kai ga yakin duniya da aka ambata da yawa suna cewa wannan ne yasa ba yanda za a yi Amurka ko Ingila wata ta iya shiga gaba da gaba domin shigar na nufin duniya ta kauri da yaƙi gaba ɗaya to duka dai kuma menene ma iya cewa rasha ta zama dodo ta zama abin tsoro to kaga kuwa dole zelensky ya nemi sulhun da ya nema da ƙasar rasha a jiya mun kawo muku rahoton yadda sojojin rasha suka kutsa cikin ƙasar ukraine ta ko ina suka wa ƙasar ke ƙawanya wa homin kulli hadabin silun. jiya mun kawo muku wannan sai dai a adadin da muka kawo muku aljazira ta faɗa ya saba wato adadin kilomita din aljazira ta ambaci cewa kilomita bakwai. ita kuma cnn ta ambaci cewa kilomita wata ko arba'in daga bisani kuma maka ga wani rahoton bbc sun ce kilomita 65 kuma ma aljazira din suka da suka ambaci kilomita 65 tofa yan uwa duk wannan yaki da ake gwabza tsakanin rasha da ƙasar ukraine wasu suna ganin wannan makircin amurka ne wato amurka ita ce kanwa wa gami ita ta shiryo masibar ta koma gefe tana kallo da abin take na kurin za ta taimaki ukraine za ta taimaki ukraine domin cimma nata manufofin ne haka wasu daga cikin ah, masana suka faɗa daga ciki akwai dr ahmad gumi ban samu jawabinsa ba amma na ci karo da jawabin wani masani wanda aka zanta da shi akan wannan batu kuma ya bayyana wannan ra'ayin ma abinda nake so dukkanin mutane su gane su fahimta shine a bangaren diplomasiya na duniya da tarihin duniya gaba daya dukkanin wannan yaƙi da yake da ake yi tsakanin ƙasan ukraine da rasha ba wani abu ne ba illa ana raina mutane hankali ita ɓangaren ukraine tana da goyon bayan ƙasashe kamar amurka da faransa wanda wa'annan ƙasashe su ne gindin munafincin duniya domin su a kodayaushe ba za su iya yakar rasha kai tsaye ba sai dai su dinga ƙunƙuri kuma su yi amfani da dama bara in baka misali kamar najeriya ne misali a ɗauki kamar ƙasar ethiopia ko wani ƙasashe wanda muna da nisa da najeriya su ce suna so su yaƙi najeriya amma suna tsoron najeriya saboda duk abin da suke takama da shi ita ma najeriya tana takama da shi to sai su yi amfani da wannan daman su ziga ƙasashen makauta ka ɗauki misalin ƙasar chadi ko ƙasar kamaru ko ƙasar niger su yi amfani da wannan daman su ce to ba su je su zuga niger ta zo ta yaƙi ƙasar najeriya bayan kuma sun tabbatar da cewa ita ƙasar niger batta da abinda. za ta iya yaƙi da najeriya to idan suka yi amfani da wannan damar suka haɗa wannan wasumas a tunaninsu cewa buƙatar su za ta iya biya to amma gaskiya ne a fahimta ta a yanda na fahimta dukkanin wannan abin kawai ana raina wa duniya hankali ne ƙasar ukraine ya kamata ta fahimta Da gane mene yake faruwa a duniya domin faɗin nan ba zai mata daɗi ba da ƙarshe za a zo a kashe 'yan ƙasar ta a lalata mata ƙasa a gurguza mata tattalin arziki wanda ita amerika har duniya ta naɗe ba za ta iya yaƙar rasha kai tsaye ba sai dai ta amfani da irin wannan abubuwa tana yin kamar tana nuna wa mutanen duniya hankali kai tsaye mai kwanta wata ce ta fesin face to face da ƙasar rasha ta yaƙi da ita a'a ba za ta iya ba sai dai ta rika zuga irin ƙananan kasashe wanda kuma idan aka ci gaba haka wa'annan kananan kasashen su ne suke cikin wahala idan amerika ba za ta taɓa yadda cewa ukraine da ƙasar rasha su solota kansu ba menene dalili domin tattalin arzikin amerika gaba ɗaya ya dogara da sai da wifam a ƙasashen duniya idan ta ci gaba da zigar ukraine ta suka ci gaba da kai hari ga kasashen su suka duka cigaba da fada tsakanin su da kasar Rasha to kaga za ta yi amfani da wannan dama wajen ta siyan ma da Ukraine makamai ta samu kudaden shiga wannan in ka kalla duk abin da ke faruwa kina kasashen Afirka Amerika tana daga cikin kasar da ta hana kasashen Afirka zama lafiya da Faransa to wannan shine abin da yake wakana ba abin da zamu faɗa dai game da wannan batu sai dai ubangiji Allah ba mu lafiya da zama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته